Rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya, a kanan Dabo an cika hannu da gundura, Rundunar ‘Yan Sandan Jihar Kano ta bakin Jami'in hulɗar Jama'a na ‘Yan Sanda a Jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ta gabatar ma da manema labarai wani gumin ɗan daba wanda ya addabi unguwar Ɗorayi a birnin Kano wanda ake kira da suna Gundura. Shi dai wannan ɗan daba ya addabi al'ummar unguwar da ma Kano baki ɗaya. wanda hatta kai ta kawo ana yi masa sunan azra'ilun mutane wato shi da ya kama daga kisa sai lahantawa da yake gabatar da shiga ga manema labarai a harkatar 'yan sanda da ke banfai a kano cp abdullahi haruna kiyawa ya yi bayanin cewa shi wannan gunduran da aka kama ai za a iya cewa kamar kwamanda ne na wannan runduna ta 'yan daba a wannan unguwar bari in baku da yadda shi sp abdullahi haruna kiyawa ya gabatar da wannan gundura ga manema labarai da kuma irin bayanan da shi gundurar ya yi ma manema labarai a birnin na kano idan yau ka fara bibiyar mu a kafar mu ta mai tv channel ya kokari ka yi subscribing ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora shirye-shirye za a faɗa maka muna da shirarwa na faɗakarwa ilmantarwa nishaɗantarwa tare da fagen wasanni a wayansu lokutan Kana ma iya bibiyar mu ta manhajar Facebook ko TikTok ko kuma wannan manhaja ta YouTube a kowane lokaci. Muna godiya. To, jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na Rinnan nan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani a sunan da aka fi saninsa da shi shine gundura mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp salman dogo garba ya riga ya ba da umarni akan cewa duk waɗanda suke fitinar mutane a unguwar ɗorayi a tabbatar da cewa wato an kama su wanda da kuke gani dama a rahotannin da muke samu su biyu ne suke jan zuga ta 'yan daba ɗaya akwai wanda ko riga kun san shi ba yanzu eh, ya riga ma ya mutu wannan kuma shine ɗayan wanda da ya ji labarin ana neman sa ruwa a jallo shine ya gudu dama a baya mun gurfanar da shi a gaban kotu da laifuka da yawa wanda kuma wasu daga cikin laifukan shi ne akwai dan bijilanti da suka sarewa hannu akwai motar 'yan sanda da ya hau kai ya fasa ya rike makamai wanda kuma muka yi ta bibiyar irin abubuwan da yake yi to a da ya ji labari bayan ya gudu ya bar gari za a gudanar da zaɓe na ƙananan hukumi a jihar kano shine ya yi yunkuri ya shigo dama mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarnin duk inda suke a ta bibiya har sai an kamo su wanda kuma bayan ya shigo gari aniyar a zuwa ta da rikici na zaben da aka gudanar da kananan hukumi wanda suka je wata matattara mai suna jungle a bakinsa muka ji a unguwar dorahi, wanda kuma anan ne aka kama shi da aka kama shi kawai abin da ya fara yi da ya ga ma'aikata shi da kawai ya zaro wato wukake guda biyu yayyo kansu da shi to ba dan dabaru na aiki ba to da sai dai ka ji wani abu daban suka rike suka farauto shi suka same shi da wannan roba to gashi dai za ku ji daga bakin sa abubuwan da yake kama wannan ba karamin nasara bane gani yadda suke illata mutane kamar yadda rahotannin da muka samu dama mutanen unguwar su ce ai inda gundura ya zo hannun yan sanda to karshen daba ma kawai a dorai ta zama labari ga gundura za ku ji daga bakin sa kana ji na yi magana kana ji na za ka yi magana da karfi eh. kuma za ka faɗi gaskiya eh. Tsakanin ka da sunanka inuwa zakari na inuwa zakari wanda suna aka fi saninka da shi gundura gundura shekarun ka nawa 24 a wani unguwa kake da zama ka ji abubuwan da nake faɗa da na faɗa eh. me da me kake sha da madara da shi. na ban ji ba madara shi, kwaya taba wace irin madara madara su kuda ina take a can wannan eh. madara su kuda a ciki eh. to a ina aka maka a yan filin sarki jangul na a jangul aka yi me yake a filin jangul din Sha-sha muke yi filin a ina yake a nan bayan a obage bayan gidan sarki da dai ina sarki ina wanne gurin dorayi dorayi to a kafin ka bar garin nan ba mu labarin a ina ake haduwa kuma a ina ne ake harkar daba din a dorayi ake harkar daba dorayi wajen ina nan layin yassasa na layin yassasa ya sunan wurin layin ya sasa eh, kamar kuna a kun kai kuno in za ku fito muna da yawa hmm? muna da yawa kuna da yawa to a ba mu labarin abin da ya faru da dan bijilanti wani gudunmawa ka bayar da ita kanta motar yan sanda da aka fasa ba mu labari wannan malagu ba ne sare mai annobar shi ba ne mu da wucewa muka zo yi a lokacin hmm. ba san ma sun yi rigimar su ba ma hmm. shi waye malahabun dan kwamati ne to me aka yi masa hannunsa aka sare da me aka sare da wannan ne da gariyo suka sare shi da gariyo suka sare shi to motar yan sanda fa kai kuma ba mu labarin kai kuma me ya hada ka da motar yan sanda me kai mata fasa ta ne eh fasa ta ne ban ji ba fasa ta ne me tai baka motar tsotsayi ne ne tsotsayi tsotsayi ne ya sa fasa motar yan sanda eh, eh. to a wannan harkar da kuke in an fito kuna zuga in kun fito irin zuga ta daba kuna fitowa kamar ku nawa muna da yawa kamar mutum nawa ta gace za mu kai irin mu 20 din nan ku 20 duka san su wa eh wa an su zan yi zan yi sunan su an su ban yawa kamar yadda kuka ji dai wannan matashi yanzu haka yana babbar kwatar 'yan sanda da ke bamfai a nan jihar kano kuma mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a da bincike daga rahotanni da muka samu daga cikin unguwar ɗorayi alhamdulillah tun da ya zo hannu sai zuwa ake ana ta godiya ga 'yan sanda wannan kamun da aka yi dama abin da suka gaya mana cewa shine in ba muna son karshen daba unguwar ɗorayi to fa gundara ya zo hannu wanda kuma mun ta bibiya alhamdulillah gashi da ya zo hannu muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci muna godiya ga al'umma na jihar Kano kokari da kuke addu'o'i da kuke na zaman lafiya Fatanmu shine irin waɗannan ɓata gari da sauran ire-iren da suke ɗaure musu gindi na ganin cewa ba a zauna lafiya a jihar Kano ba ubangiji Allah tona musu asiri wannan da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da shi a gaban kotu domin hakan wato ya zama izina ga wasu wanda za su iya tasowa da tunanin cewa za su fito wato harkar daba mai girma kwamishinan 'yan sanda ya yabi 'yan sandan da suka yi wannan aiki musamman shi kansa wato dpo na dorai ganin cewa an dage sosai da aiki da sauran 'yan sanda da suke wannan aiki da 'yan antidaba da dai sauransu gaba daya